Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar Viewer Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da ibrahim alfa amin muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya da nijar inda za ku ji cewa wasu shugabannin al'ummar garin chibok sun ce babu ƙanshin gaskiya dangane da rahotannin da ke cewa wasu 'yan matan chibok da ke hannun boko haram sun zaɓi zama da 'yan ƙungiyar a wannan ba mu ji a bakin su ba kuma ba mu ji a bakin wayanda suna negotiation ba muna ji ne a wajen 'yan jarida kwa ina ne suka samu labari din ba mu sani ba To ko menene ra'ayin wasu manyan 'yan siyasar Najeriya dangane da muhawarar ƙarshe da aka fafata tsakanin Donald Trump da Hillary Clinton a daren jiya? Ah, eh, yana da kyau eh, in masu neman zabe za su zona ana wannan irin tambayoyi don jama'a su ji wanda za su ah, shiga takarar za ku ji wani gwamna ne daga najeriya ya yi wannan bayani To kuma shin menene ra'ayinku dangane da wannan muhawara ta karshe da aka yi? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sannan kada a manta muna ɗauke da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. a yau alhamis ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump ya nuna alamun cewar zai iya amincewa da sakamakon zaben da za a gudanar ran 8 ga watan Nuwamba to amma bisa ka'ida. A lokacin da yake jawabi gaban magoya bayansa a garin Delaware da ke jihar Ohio, Trump ya ce, Zan amince da sakamakon zaben da yake a fili amma kuma ina da 'yancin kalubalanta da kuma zuwa kotu idan ina da wata tababa game da sakamakon. Tun da fara a yau ɗin Trump ya ce, zai amince baki ɗaya da sakamakon wannan babban zaɓe mai ɗimbin tarihi idan har shi ne ya lashe to amma daga baya sai gyara kalamin sai yana cewar zai na'am da sakamakon da shi ne ya lashe zaɓe to amma zai iya kalubalanta duk wani sakamakon da bai gamsu da shi ba ko wani ɓangare nasa Trump da Hillary Clinton mai takara ma jam'iyyar Democrat sun ƙara ƙaimi yakin neman wannan zaben mai tsananin zafi na shugaban ƙasa kwana ɗaya bayan da Trump ɗin ya sake jaddada manufar da ya sha ambatawa a lokacin yakin neman zaɓensa cewar ana shirin yi masa maguɗi inda ya ƙi yarda ya ce zai na'am da sakamakon zaben. Trump ya ce sai lokacin ya zo zai duba ya ga ko zai iya amincewa da sakamakon ko kuma a'a a lokacin da suka yi mukabala ta uku kuma ta ƙarshe da Clinton daren jiya Laraba a birnin Las Vegas. a bayan muhawarar clinton ta bayyana kyawa da trump ya yi ya furta cewar zai amince da sakamakon zaben idan ya sha kaye da cewar yunkuri ne kawai yake na dora ma wani laifin yadda martabar yakin neman sa ta zube a ƙasa kwana ɗaya bayan wannan muhawara kwamitin yakin neman zaben clinton ya ƙara jan ɗamara inda ya tura wasu manyan 'yan jam'iyyar zuwa jihohin da ake yakin neman su sosai shugaba barack obama zai hau kan drum yau alhamis a jihar florida mai ƙuri'un wakilan zaben shugaban ƙasa fiye da kowace daga cikin waɗannan jihohi da aka fi mai da hankula a kansu. uwar gidan shugaban kasa michelle obama za ta yi ma clinton yakin neman zaɓe a jihar arizona yayin da mataimakin shugaban kasa joe biden zai kokarin da yar karamar ratar da clinton ɗin ta ba trump a jihar new hampshire ta hanyar yi mata kyamfe a birnin nashau 'yan takarar guda biyu za su sake haɗuwa yau alhamis da daddare a wajen wata liyafar cin abincin dare ta tattara kudaden agaji na wata ƙungiyar katolika a birnin new york shugaba salva kiir ya yi barazanar jagorantar sojoji da kansa domin farma kungiyoyin 'yan bindiga da ke ci gaba da kai harahar akan fararen hula akan wata muhimmiyar hanyar mota da ke yankin tsakiyar sudan ta kudu shugaba kiir ya ce zai yi tattaki zuwa jihar kogin ye domin tsara matakan soja idan har 'yan bindigar ba su daina harbin fararen hular da ke wucewa akan babbar hanyar motar juba zuwa ye ba shugaba kiir ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake magana da 'ya'yan jam'iyyarsa a juba babban birnin kasar kir ya ce ya fara kaiwa wuya da ƙungiyoyin da ke kokarin kifar da gwamnatinsa kalaman nasa suna zuwa ne bayan sabon faɗan da ya barke a tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan adawa a wasu sassan jihar ta kogin ye a makon da ya shige gwamnatin sudan ta kudu da kuma majalisar ɗinkin duniya sun yi tir da kashe-kashen da ake yi wato wanda aka imanin cewa na nuna bambancin kabila ne akan hanyar motar juba zuwa ye da kuma hanyar juba zuwa torit da wadda ke zuwa nimole daga babban birnin duk da waɗannan hare-haren da ake kaiwa a kan hanyoyin motar da kuma faɗan da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan adawa shugaba kir ya ce har yanzu ƙudurinsa shine na maido da zaman lafiya a sudan ta kudu labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Firaministan Iraki Haidar al-Abadi ya ce farmakin da aka kaddamar domin kwato birnin Mosul daga hannun 'yan kungiyar Daesh na tafiya da sauri fiye da yadda suka zata tun da farko. Firaministan yana magana ne a birnin Paris inda ministocin harkokin wajen kasashen mace da na gabas ta tsakiya suka hallara domin tattauna yadda za a maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan an tumɓuke yan daesh din ma'aikatar harkokin tsaron amurka ta sanar da cewa wani sojan amurka guda ɗaya ya mutu a wata fashewar da ta afko a arewacin iraki to amma ba a san ko wannan lamarin yana da nasaba da farmakin da ake kaiwa akan mosul ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne daga Najeriya inda wasu shugabannin al'ummar garin Chibok da masu fafutuka suka ce babu ƙanshin gaskiya dangane da rahotannin da ke cewa wasu 'yan matan Chibok da ke hannun Boko Haram sun zaɓi zama da 'yan ƙungiyar a maimakon su dawo gida. Ga Nasiru Adamu Hikaya da ƙarin bayani. bayanin ɗaya daga iyayen al'ummar Chibok Fogo Bitrus wanda ke cikin tattauna da ta gaggasa ko mata 21 da ke cewa fiye da mata 100 ba sa son dawa da ganun 'yan Boko Haram na haddasa ta baba daga shugabannin al'ummar Chibok na Abuja. Ga shugaban al'ummar Chibok mazauna Abuja san bizo Zaya wanda ya gana ma da matan ya ce labarin na Bitrus ba shi da inganci. A wannan ba mu ji a bakin su ba kuma ba mu ji a bakin wayanda suna negotiation ba. Muna ji ne a wajen 'yan jarida. Kwa ina ne suka samu labari din ba mu sani ba. Wannan ba kalmomi ne wanda za a kawo mana ko ta yaya domin an ɗiba 'yan matan nan ba da son su ba ne fitan su ma zai zama ba da son su ba in gwamnati tana da niyya muna so a fitar da su ne kawai kowane yi hali ogu bitros da aka ruwaito a jaridu yana magana ba ku gamsu da abin da ya faɗa ba ba ma magana gamsuwa ba ba mu yarda cewa ya yi wancan kalma ba domin ya fi karfi ya faɗa wayancan abubuwa kuma mun haɗu da shi ya ce kwata-kwata bai yi ba yan jarida ne wayanda domin kowane dalili suka manna mishi amma shi bai fada wancan magana ba ita ko hajiya fatima abubakar kaka da ke kan gaba gwagwarmayar kwato matan na chibok ta ce san ba sa ma son amincewa da irin wannan ikirarin waye je gurin ya jiyo to duk wanda ya faɗi wannan magana da hannun shi a cikin daukan yaran nan gwamnati ya kamata ta kama shi ya faɗa yaushe suka zauna suka yi magana a ina ya ga 'yan matan don kuwa duk wanda zai faɗi wannan maganan dole shi yana cikin su shi boko haram ne ko bitrus da aka rawaito a jaridu yana wannan magana shi ne na ca tambaye shi yana da da hannun shi ko waye ne ma kila ku dai kuna ganin ya kamata dai a ci gaba da yarjejeniyar ce a manta da wannan watakila hakan zai iya kawowa na kasu ga zanta wace shi yasa ba kwa son wannan magana za a dawo da su yaran nan suna so ne aka dauke su ai ba a shawarce su baran da ake daukan su watakila ai daga baya sun saba da mutanen ne shi yasa suka ce su sun fi son zama da suka saba da mutanen da suka ce musu ba za su zo ba in sun dawo kuma za su saba da musu ce ba su koma ba gwamnatin Najeriya dai bata mai da martani kan wannan ikirarin ba inda sanata Ali Indume da ke wakilta wakiltar yankin da ya hada da Chibok ya musanta labarin. Ni ban san inda ya samo wannan magana ba kuma yadda na samu labari ma an ce shi ma ya bai faɗi magana haka ba. Kuma yana da sani akan cewa gwamnati bata fito ta yi wani magana ba wannan kuma gwamnati nan ba ba mai yawan surutu bane ana sun fi so a gani a ƙasa. To ina ganin kamar ya kamata dai a zubar da wannan magana ko kuma a mance shi mu ci gaba da fatan cewa duk sauran matan dukansu wanda suka rage za su dawo Allah kuma ya dawo da su lafiya. na lura da cewa face an samu jin ta bakin matan 21 ko jami'an red cross da ba sa son faɗar yadda suke cimma yarjejeniya wannan ikirari zai ci gaba da samun martani da ke karo da juna ba mamaki ko akwai kamshin gaskiya a cikin wannan labarin karfafa haka ga jami'an tsaro ka iya kawo karan tsaye ga gaba da zantawa don sako sauran matan 197 ta bani gishiri in ba kamanda nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya garkuwa da 'yan mata najeriyar mu ce jiya ne manyan 'yan takarar neman shugabancin amurka donald trump da hillary clinton suka fafata a muhawararsu ta ƙarshe ƙasa da wata guda kafin amurkawa su je rumfunan zaɓe gwamnan jihar taraba injiniya darius ishaku ya kalli wannan muhawara yayin da suke halartar wani taro a cibiyar wanzan da zaman lafiya ta usip da ke nan washington dc kuma a wata hira da suka yi da aliyu mustapha sokoto aliyu ya tambaye shi yadda ya kalli wannan muhawara yana da kyau in masu neman zabe za su zona ana wannan irin tambayoyi don jama'a su jira yan wanda za su shiga takarar a zabe gaskiya abinda aka yi a nan amurka yadda na gani zai yi kyau in mu a gida za mu yi koyi ga wannan don zai nuna ma mutane ainihin waye ne ya cancanta a bashi kuriya saboda haka ina fara da shi wannan tambayoyi da ake yi ma muhawara da ake ba mrs clinton mm. da shi donald trump ne a makon da ya wuce wasu suka kawo shawara a majalisa a najeriya cewa ya kamata a rinka irin wannan muhawara a zaɓenmu na najeriya da shugaban ƙasa masu son shugaban ƙasa masu son gona masu son majalisa sai ya kake ganin wannan shawarar ne shawarar yana da kyau amma in ya zo a najeriya ya kamata ah, mu kuma mu yi nasuwa don a nigeria kamar mun kofa constitution na na america mm-hmm. amma akwai abubuwa da yawan da muka cire wanda yana sa namu tafiya a gida baya da kyau kamar baka misali mm a nan kuna da state police mm a nan kuna da local government police a nan kuna da federal police amma a gida duka an ɗauka an ba Eh, federal government amma me ya kama ganin police a maganar muhawara irin wannan ne eh, wato ina fada ne don ah ba kana muhawara irin wannan ai fiyan shi daidai ne da eh, kana so ka rike jama'a ai mm, don nan muhawaran shine ka zabe mutum in ka zabe mutum kuma bayi da hanyar da zai rike mutane mm. ai kaman kawai ka sa ma ɗauki linzami ne ka ce yi gudu dole constitution mu a muka ara in za mu yi amfani da wannan constitution mu yi shi daidai da inda muka ara ba wai a cire wani a saka wani a bar shi rabi da rabi ba abin da ya sa nake misali ke so kana ganin eh, ya kamata a yi wannan muhawara din idan za a yi wannan muhawaran kaga kama nan suna da hukumar da ke shirya muhawaran ba na gwamnati ba ne amma ci mutane suna ganin in za a yi muhawarar za a fi baiwa kamar ku masu mulki fifiko ah, kasan dai a nigeria za a yi muhawara irin wannan za a kai ba kamfanin da zai zo na da kan shi haka yi gaskiya kamar yadda ake nunawa me zai sa ba za su yi ba ah, to mu dai ba mu gan shi ba a yanzu duk da cewa muna koyi din ba yi shi yadda ya kamata ba gwamnan jihar taraba injiniya daris ishaku kenan a hirarsu da ali mustapha sokoto daga kan wannan muhawara da aka yi tsakanin manyan 'yan takarar neman shugabancin amurka wato donald trump da hillary clinton za mu ku dama ku faɗi ra'ayinku shin ya kuka kalli ita wannan muhawara yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada dai a manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu karfe biyar na yamma ne saura minti goma sha shida a nan Washington DC kuma kiran mu na farko da ya fito ne daga Bauchi. Wane ne akan layi? Wa kana tare da baban gidan mazo ne daga jihar Bauchi. Yawa malam baban gidan muna jin ka. Wa ina mu fatan alkhairi. Yawa mu haka. Wa da fatan eh, mutanen mu na Najeriya da su koyi irin wannan yadda suka yi faman gudanar da kasai nan su. eh wato kana nufin muhawarar da aka yi kenan yawa muhawarar ta yi kyau Allah ba ma Hillary Clinton ta e a ba maganan wa Allah zai ba sa aiki a nan ba muna gana batun kan ya kake kallon kamar misali abubuwan da aka tattauna a ita wannan muhawara a gaskiya ya yi kyau dai kuma shi ganin ton gaskiya kamar bayanin da yin nan ba su dace yana ba haka ba to mun gode kwarai malam babangida bari mu je jihar kwara wane ne kan layi na kwara kana jin mu eh salamu alaikum wa alaikum salam eh to kuna tare da Bello Garba Dina mai blouse da kayan wuta kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya muna jin ka gaskiya eh. eh wannan muhawara da aka yi ita yi daidai dan koda ma ana yin muhawara ne domin jama'a su zaɓi wanda ya kamata wannan muhawara da aka yi ta ƙarshe gaskiya mu mun gamsu da ita ƙwarai da gaske muna fatar kuma Amerikawa za su zaɓi ɗan takara wanda zai kawo musu ci gaba a Amerika. Mm. Eh, mun gode mu ma malam bello daga jihar kwara bari mu je jihar naija wane ne kan layi hello na naija kana jin mu alaikum salam amma ka kashe rediwanka rediwanka rediwanka na kutse a cikin maganar da kake bana jin ka ban ta da rediyo na kashe rediyo yau wato muna jin ka yanzu eh, a wato har yanzu dai ni ina jin magana ta an nayi maka magana hello kana jin mu eh suna na bala na buta nasara kanji yawa to muna jin ka eh muna jin ka eh to lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattauna ne kan batun muhawarar da aka yi jiya ga kira mun samu daga ajakuta wane ne akan layi Sulemani Ibrahim ne daga Ajakuta Rojarin da ba a katin muna na kala ba ta jihar Kogi. Eh muna jin kamalan Suleiman. wani abu da ake faɗa ya kamata wato abubuwan yana ganin ya kamata a samu goyon ba daga suka sauran jama'a in ba da goyon ba aka samu daga jama'a ba waɗansu abubuwan ya zaɓe duk ba sa yi ba kaman yadda za a gudanar da ita muhawara kake nufi kenan eh. kaman waɗanda mutane ne kake gane kamata a samu goyon bayan su mutane kamar manya-manyan mutane ma'aikata da sauran Kada mu talaka waɗansu abubuwan nan ba da wahala eh, masu ilimin boko da sauran kuma irin manyan mutane su ya kamata su ba da goyon baya kan duk waɗansu muhawara da za a yi. Mm. to malam suleiman kenan daga ajakuta bari mu je kwanta gora jihar neja wane ne kan layi. Muhammadu Lalu kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Neja. To injiniya muna maka lalimar habun da zuwa wannan fili menene ra'ayinka? wannan muhawara ta yi kyau haka mm. ake so don kaga amurka ya nuna sun ci gaba a fannin siyasa mm. saboda sun nuna alamun babu wata damuwa ko wani na a dauka kaddara da abin da ya faru wannan muhawara an kai gaskiya mun yi na'am da ita abin ya kyau kuma muna fatan za a yi zaɓe lafiya insha Allah. to sai mu ce amin injiniya daga kwantagora lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna magana ne kan batun muhawarar karshe da aka yi tsakanin donald trump da hillary clinton a daren jiya yayin da ake tunkarar zaben shugaban kasa da za a gudanar ranar 8 ga watan nuwamba mai zuwa ga kira mun samu daga bauchi wane ne akan layi umar musa daga bauchi to malam umar muna jin ka a babba abin da na fahimta daga wannan muhawara shine hmm. a shi dai donald trump babban abin da ya su kamata ya amsa shine cewa in ya sha kayi zai haƙura sai amince da wannan sakamakon zaɓen domin shine asalin ginshikin muhawarar da aka yi na cewa kowaye ya ci zaɓe ya yi da cewa zai goya wa ɗan uwansa baya hmm. in ba hakan aka yi ba donald trump gaskiya ya da kansa a cikin wannan hidima na wannan zaɓe to umar kenan daga jihar bauchi ga wani kira mun samu daga kotono wane ne a kan layi yana magana da Sha'aibu jikan jafu Najeriya mazauni Kwatano. To, Malam Sha'aibu, Malam Sha'aibu muna jin ka. Lallai muhawarar da aka yi jiya muhawara ta yi, amma Trump ina ganin ya ga ruwa ne suka tsare mai ɗan kada ya zo yana bandan-bandan. Muna ma hilara Clinton fatan alheri. Allah ya zaɓin mutum. Malam Sha'ibu ba eh ba ma so a ambaci ko a mutum yake so ya yi nasara muna so mu jiya ko kalli ita muhawarar ne musamman batutuwan da aka tattauna akai. Amma muhawara ta yi fa ta yi daidai kuma lallai mu muna muna bayan Clinton. Oh, ka kuma kenan. To madalla mun gode ga wani kira mun samu daga uh, Yawuri. Wane ne akan layi? To kuna magana da ɗan Asaba mai fata Yawuri. ɗan Asaba muna jin ka. to ina so in jawo hankalin mutanen america hmm. idan lokacin zaɓe ya zo don allah don annabi su zaɓi shugaba mai son zama siyasa eh. ba wanda zai ja jefa al'ummar duniya cikin yaƙi ba saboda na san amerikawa mutane ne waɗanda suka goge ga siyasa fiye da hmm. shekara ɗari biyu ana siyasa to don allah don annabi a zaɓi shugaba mai son zaman lafiya a duniya ba wanda zai kawo tashi hankali a duniya ba da fatar allah ubangiji ya ba hillary clinton nasara na gode wani shi gudu na to mun gode malam da asabe bari mu je jihar jigawa ne na kallai assalamu alaikum boa wa alaikum salam muna jinka na jigawa isa sani mai asirar garkon alli karamar hukumar kiyawa daga jihar jigawa to malam isa muna jinka to gaskiya na kalli wannan muhawara da aka tafka tsakanin 'yan takarkarar nan guda biyu mm. manya na amurka kuma gaskiya abin ya kayatar da ni sosai mm. kuma abin ya burge da suka fito bayanan jama'a ake kowa ke fitar yake baje kolinsa ma'ana abubuwan da yake so ya cimma idan ya samu ainihin wannan cin zaɓe. to za mu dakatar da kai a nan malam isa daga jiga mun gode kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira da kai kanka malam isa yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice Majalisar Dattawan Najeriya ta yi karatu na biyu ga kudirin dokar sauya sunan hukumar kwallon kafar kasar daga tsohon sunanta na NFA zuwa NFF a yanzu. Dan majalisar dattawan Obinna Ogba wanda ya gabatar da kudirin ya ce sabuwar dokar za ta inganta tafiyar da sha'anin kwallon kafa a Najeriya. Ogba ya ce dokar za ta kuma baiwa kasar damar dare matsayinta na jagora fagen tamola a nahiyar Afirka shugaban majalisar dattawan bukola saraki ya tabbatar da cewa hakika idan aka zartar da kudurin dokar za ta rage yawan samun katsalandan na gwamnati ga sha'anin wasanni hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta nada da kasar gambia bakare ga sama a zama alkalin wasan da najeriya za ta fafata da kasar algeria ta neman gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin duniya za a fafata wasan ne a ranar 12 ga watan nuwamba mai zuwa filin wasa na godswill fabio da ke birnin uyo ta jihar akwa ibom da ke kudancin najeriya ga sama wanda alkalin wasa ne na hukumar ta fifa tun a shekara ta 2008 shine kuma zai alkalanci wasan karshe ta kofin zakarun nahiyar afirka a turai kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila jose mourinho ya ce ba wani dan wasan kungiyar da ke da tabbataccen bagiri a kungiyar a can baya dai kocin dan kasar portugal ya sha bayar da tabbatattun gurare ga wasu zaratan 'yan wasa waɗanda ya ce ba sa taɓuwa irin su john terry da frank lampard da kuma didier drogba sa'ad da yake a kungiyar chelsea shi kuwa kocin ƙungiyar manchester city pep guardiola cewa ya yi san ba zai sauya tsarin wasansa ba duk da ɗan karen kashin da ya sha a hannun tsohon club ɗinsa barcelona a jiya laraba ne lionel messi ya zura kwallaye uku inda neymar ya zura ɗaya a wasan gasar cin kofin zakarun turai da barcelona ta lalasa city da ci hudu da nema manazarta kwallon kafa sun soki lamirin tsarin kocin wanda suka ce na kariya da tsaron gida ne kawai to amma guardiola ya ce ba sauyi zai ci gaba da tsarin nasa na somawa tun daga mai tsaron gida wannan kashin dai ya dishashe yiwuwar komawar guardiola tsohon kungiyarsa ta barcelona domin kuwa wannan ne karo na biyu da yake shan mummunan kashi daga barcelona bayan wanda ya sha tare da bayan munich da ce uku da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta mayar da martani a kan jerin hare-haren makamai masu linzami da aka kai kan jiragen ruwan yakinta da ke gabar tekun Yemen. An harba ma jiragen ruwan makamai masu linzami ne a ranakun 9, 12 da biyar ga watan nan na Oktoba daga wani wurin da ke hannun 'yan tawayen Houthi. Ranar sha uku ga wannan watan da muke ciki, Amurka ta kai hari kan wasu na'urorin hango jirage daga nesa guda uku a gabar tekun na Yemen. Ta kuma harba makami mai linzami daga jirgin ruwan Amurka wanda ake kira Destroyer Nets don lalata na'urorin gano jiragen ta yadda ba za su yi aiki nan gaba ba. Sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Peter Cook, ya ce harin da Amurka ta kai na kariya ne. mayar da martani ne ga barazanar da aka yi wa jiragen ƙasarta da kuma samun 'yancin yin tafiya ta teku. Wannan shi ne babban muradin harkokin tsaron Amurka. Ya ce a duk rana fiye da gangunan mai miliyan hudu ake bi da su ta hanyar tekun Babel Mandeb da ke yankin tekun Yemen. Wannan 'yan matsatsiyar hanyar tekun na da mahimmanci sosai don ita ta haɗa nahiyar Asiya da ta Turai. Tafiya ta jirgin ruwa ta wannan hanyar ba tare da wani fargaba ba na da mahimmanci ga tattalin arzikin wannan yankin da ma kasuwancin duniya baki ɗaya. Yaƙin da ake yi yanzu a Yemen ya samo asali ne tun cikin watan Maris na shekarar 2015. lokacin da 'yan tawayen Houthi tare da goyon bayan Iraniyawa suka mamaye katafaren yanki a Yemen suka kuma tilasta wa zababben shugaban ƙasa Abdulmansur Hadi tserewa daga ƙasar. Da amincewar shugaba Mansur Hadi haɗakar dakarun ƙasashen da ƙasar Saudi ke jagoranta suka fara kai hari kan 'yan huthi Tun daga lokacin, Amurka ke taimakawa haɗakar dakarun ƙasashen da bayanan sirri da dabarun yaƙi. Amma sun bayyana damuwa matuƙa akan yadda ake hasarar rayukan fararen hula. ciki har da hari ta sama na baya-bayan nan da aka kai a lokacin wata jana'iza a Yemen, wanda ya kashe mutane fiye da 140 tare da raunata ɗaruruwa. Jakadar Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Ismail Old Sheikh Ahmed ya sanar cikin farkon watan nan cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin biyu wadda za ta rage zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin ta kuma sa a kai ga samun mafitar da za ta kawo ƙarshen yakin da ake yi a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sakataren yada labarai mr cook ya ƙara da cewa ya kamata waɗanda suka yi barazana ga dakaran amurka su sani cewa ba za mu yarda da duk wata barazana ga mutanenmu ba. za mu mai da martani muddin aka buɗe ma sojojinmu wuta. Mun ɗau mataki nan da nan a wannan al'amarin, kuma da zara aka sake maimaitawa, to a shirye muke mu ɗau matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sai labarai a takaice. a yau alhamis dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump ya nuna alamun cewar zai iya amincewa da sakamakon zaben da za a gudanar ran takwas ga watan nuwamba amma kuma bisa ka'ida a lokacin da yake jawabi gaban magoya bayansa a garin delaware da ke jihar ohio Trump ya ce don amince da sakamakon zaben da yake a fili to amma kuma ina da yancin kalubalanta da kuma zuwa kotu idan ina da wata taba ba game da sakamakon. Tun da fara a yau din Trump ya ce zai amince baki ɗaya da sakamakon wannan babban zaɓe mai ɗimbin tarihi idan har shi ne ya lashe. amma daga baya sai ya gyara kalamin sai yana cewa zai yi na'am da sakamakon da shine ya lashe zaɓe to amma zai iya kalubalantar duk wani sakamakon da bai gamsu da shi ba ko wani bangare ya nasa Trump da Hillary Clinton mai takara ma jam'iyyar Democrat sun kara kam yakin neman wannan zaɓe mai tsananin zafi na shugaban ƙasa kwana ɗaya a bayan da Trump ɗin ya sake jaddada ikirarinsa na cewar ana shirin yi masa magudi a wannan zaɓe. shugaba salva kiir ya yi barazanar jagorancin sojoji da kansa domin farma kungiyoyin 'yan bindiga da suke ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula a kan wata muhimmiyar hanyar mota da ke yankin tsakiyar sudan ta kudu masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka nan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya mu za ku ji wata tauga abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu amadadin ibrahim alfahamed da ta na gabatarwa sai julie gresham da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu rob mclean da ya daidaita mana sautuka kenan ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum